Shirin yau da gobe kuke sauraro Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Masu sauraronmu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya sauraron mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Litinin shirin yau da gobe zai yada zango a Najeriya tare da wakiliyarmu Rukayya Basha. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. To haka yake masu sauraro a cikin zauren namu yau za mu tattauna ne kan abin da ya shafi matsalolin da ma'aurata suke samu a cikin gidajen aurensu. Ke ce kika ɗauki shekara ɗaya shekara biyu kai har sama da shekara biyar da ke da saurayinki kuna soyayya sai Allah ya rufa muku asiri kuka yi aure to kun yi shekara biyar kuna soyayya ba a samu matsala ba amma daga shiga gidan aure kuma cikin wata biyu wasu ma sai an dage ake kaiwa wata biyar ko shekara ɗaya kafin a fara samun matsaloli wasu ma cikin wannan wata biyan ma sai kaga har an yi auren har an rabu ba tare da an samu abin da ake so ba shin masu sauraronmu me isa ma'aurata a wannan zamanin ba sa yin haƙuri da juna ba sa wato nuna ma juna cewa fa auren ga sai haƙuri to abin da za tattauna kenan kan abin da ya shafi zamantakewan mu ta yau da kullum kana masu sauraronmu za mu leƙa inda za mu hira da likita da zai bayyana mana ko ya bamu shawarwari kan amfanin kayan marmari da kuma dabino a jikin ɗan adam a daidai wannan wata na ramadana da muke ciki daga bisani kuma sai mu sake garzaya fagen kwalam da makulashe mu ji mai bakwar mu za ta girka mana a cikin zauren Ba sauraro sai ku biyo ni domin jin yadda tattaunawar zai kasance Suna na rukayya basha Ramadan Mubarak رمضان بك أرجي لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قد رمضان مبارك لكل Ya sunan bakin namu na yau. Sunana Amin Ibrahim Hassan. Yusuf Yakubu Gabasawa sunana. Ummi Shatima Gombe sunana. Sunana Surayya Usman Shinkafi. To haka yake a Aji Aminu in na fara da kai kamar yadda na faɗa a cikin shimfiɗa namu akwai mace da namiji sukan ɗauki shekaru Eh, biyu ko uku ko biyar suna yin soyayya ba tare da an samu matsala ba in ma an samu matsalan za ka ga cewa ba a ɗaukan lokaci ake shirya juna ko ka ga shi ya marairace yana ba ta hakuri ko ita ma dai ta marairace tana ba shi hakuri to amma kuma sai ka ga an zo an yi aure an kashe kuɗi an yi shagulgulan biki kwata kwata ba za a wuce wata biyar ba in an yi nisa shekara ɗaya an rabu me yasa hakan ke faruwa eh, eh hakan yana faruwa a bisa dalilai da yawa ah, to amma ina ganin abu na farko shine ya kamata mu san cewa dama zo mu zauna zo mu saba lokacin da ba a tare ina na tabbatar da cewa akwai wasu halaye waɗanda dukkan ɓangarorin walama macen ko namijin suke ɓoye ma junansu saboda gar a samu matsala kuma kin ga akwai rata to wannan ratan shi yake sa ba a zauna tare ba ballatana har a san aibin juna a samu matsala sannan kuma bugu da ƙari da wannan ɓoye asalin hali Uh, ke halinki akwai waɗanda kike ɓoɓɓoyewa wanda ba kya so ki nuna mani ni akwai to lokacin da aka zo aka zauna wuri ɗayan nan to lokacin ne asalin halin mutum na dukkan ɓangarorin yake fita to a yayin ƙoƙarin samun sasantawa da fahimtar juna wanda bature yake kira compatibility to a yayin wannan lokacin ne ake samun matsala sai ki ga akwai wasu abubuwa a matsayin ki na mace nawa wanda baki na da shi ba wanda ba kya so ni ma akwai wasu naki halayenki wanda ban yi na da shi ba wanda ba na so Ba da haka kuma akwai rashin haƙuri dole ya kamata ya kasance ma'aurata da suka yi aure a bisa soyayya san cewa lokacin da suka zo gida ɗaya a matsayin mata da miji akwai buƙatar fahimtar juna da yin haƙuri da juna to wannan ba zai faru ba har sai in akwai tattaunawa Eh, bi ma'ana communication a eh, tsakanin juna ni in gaya maki abin da nake so da abin da ba na so ke ki gaya mani abin da kike so da wanda ba kya so domin mu fahimci mu sannan kuma a aje yaudara a gefe mutum asali ya fito da asalin true self nashi kolonsa asali yanda Allah ya isa domin a fahimci juna kuma wannan communication din shi zai sa a fahimci juna sannan ba da haka akwai kuma taurin kai da ake samu wasu lokuta ta bangaren matan wasu matan ba sa so su yi mu mubaya'a ma mazajensu a bisa wasu dalilai wanda wasu yana bai rasa nasaba da rashin sanin ilimin zamantakewa musamman na aure ta bangaren macen sannan shi kuma namijin akwai shi ma wasu rashin sanin hikimomi na jawo hankalin mace saboda ita mace kin ga 'yan lallashi ce na a lallashe ta a nuna mata matsayinta ya kamata ta san eh, me ya kamata ta yi da wanda bata ya kamata bata yi ba shin ko da ta zo gidanka a misali a matsayin wanda bata san hukunce-hukuncen zamantakewan aure ba ai kaga yanzu kai ne ubanta kai ne malaminta kai ne yayanta kai ne magabacinta so akwai haƙƙi da ya rataya a kanka na ilmantar da ita wayannan ilimin wanda ba ta da shi kafin ta zo gidanka to wayannan da sauran ah, dalilai dalilai wanda zan takaita saboda sauran bakin namu da suke zauren tattaunawa su su su albarkacin bakinsu, shi yake jawo matsalar To a hajiya ummi kin ji abin za a ji Aminu ya faɗi game da wato rashin fahimtar juna da ake yi tsakanin ma'aurata da in aka yi aure za a ɗauki shekaru ana soyayya to amma daga sanda aka yi aure kuma shi ke nan fa sai a kasa haƙuri da juna to a matsayin ki na uwa shin kina ganin a rashin tarbiyya ne daga gefen shi namijin har ma da ita macen da kuma rashin a nuna musu menene aure yake haifar da hakan ko ko menene dalili Assalamu alaikum. Wannan magana babbar magana ce. Mutane da dama ana fuskantar matsala a zaman aure. Kai, a of recent, kai ma kana gani a jiki kana da waɗanda suke da irin wannan. Muna da maza iri-iri, muna da 'yan mata iri-iri. Tarbiyya na gida yana cikin ɗaya daga cikin damuwan zamantakewan aure. Saboda shi yaro ko yarinya idan yana da tarbiyya ya ga yadda ake yi a gidansu to ina miki cewa tabbas yaro yana koyon duk abin da ake yi zaman aure zaman haƙuri ne shine babban abu in ana layi tsakanin saurayi da budurwa gaskiya ba wai ana sanin juna har yadda ake tsammanin har ai aure ba ne saboda kowa yana ɓoye aibinsa ne ba wanda zai yadda saboda ina son ki kana suna ba ka son ka gane a gane dai wannan dai gashi nan dai abin da kike yi to in an zo an zauna tare ana samun matsala saboda a lokacin hali ba zai ɓoye ba an riga da an zama ɗaya hmm. inda mata da dama suna ganin cewa idan ana layi yadda ake treating ɗin shi a layi suke tare da juna suke yi wa juna a layi in an zo gidan aure ma haka za a yi wadda kuma akwai bambanci za ki iya kuna tare da shi ya dan je ya dan ni dan kwadagonsa ya samo ɗan abin da yake da shi ya kawo miki gaba ɗaya ma zai iya sacrificing ya kawo miki saboda ya faranta miki rai ya same ki hmm. to amma idan an yi aure ba ki san ba hakan zai kasance ba saboda idan an yi aure ana son a yi haƙuri kuma a fahimci juna rashin fahimtar juna da ɓoye abu da ake yi wa juna shi ke kawo matsala a cikin zaman aure na ɗaya. Na biyu, yarinya za ka ganta tana kwalliya, ana layi, ya ga ta yi wanka yau ta fita ta sa kaya kaza, gobe ta sa kaya kaza, in ta shiga gidan aure a lokacin za ki ganta cewa ba kaza ma irinta, namiji ko ba zai iya ɗauka akwai maza da dama ba za su iya ɗaukan wannan ba. ko kuma ki ga ce, a gidansu ila an ce ta yi kaza ba ta yi ko suna da mai aiki Ba ta iya girki ba ba ta iya abinci ba ba ta iya ayyukan gida ba to ana samun matsala da yawa saboda shi gidan aure namiji yana son in yi fita ya dawo ya ga gidansa tsaf-tsaf ki san wa zai kawo ba kuma a cikin 'yan uwa ma baka san waye ne zai zo ya zauna da shi ba girkin abinci da za iya zuwa kina gidanku kila wata ran dai an amince miki ki bi shi kun je wani guri kun sai kuna sayan abinci ana ce an dawo gidan aure dole ne ya dauki ya kawo ce ne mm. ki abinci in an kawo baka iya ba aure da dama ya mutu akan irin waɗannan domin gaskiya ina da ina da example da wata mm. da aka auro ta misali da aka auro to daga gida daga Gombe ta zo nan an yi auren nan miji yana jin daɗi suna son juna to amma rana ɗaya sai ce bari abokan arziki za su zo wanda suke aiki za su zo tare su zo su ga amarya a musu abinci sai je wuce fani ya dawo ta ya aji abinci a kicin ce fani a kicin ita ko tana ɗaki an buga mata ta buɗe sai ta ce ya ce gashi nan ya kawo ce fani the next thing sai ta fa ta fashe da kuka tana kuka hmm. me ya kawo haka bata iya ba tana ganin wannan abun ba zai yiwu ba ba ta iya ba sai ce mata baki iya ba sai ta ce gaskiya to wa yake yin abinci da yake yi gida suna da mai musu girki suna da mai musu komai sai ce a nan ku ai Abuja abinci nawa za mu dinga zuwa mana ci hmm. a waje in dai har ba za ki iya wannan abun ba to kin ga an samu matsala Bare iya ba. A ranan in ba haƙuri kana da haƙuri ba namiji yana da haƙuri da kuma sun fahimci junansu ba. Maimakon shi ya ce to zan san yadda za a yi ko a nemo wata ta zo ta koya mata su yi abin tare sai yi zuciya. Hmm. Kin san rashin haƙuri kenan hmm. sai ya yi zuciya. Washe gari ya ɗebe ta gida dalilin mutuwan aure kenan. To soyayyen da aka yi shekara da shekarun nan kin ga ya lalace ya watse ba fahimtar juna. a cikin wannan al'amarin saboda in kana son mutum za ka fahimce shi in ka fahimta shi ni fa gaskiya ban iya abu kaza ba so sai ya ce to saboda so zai a nemo wanda ta iya a wani guri sai a zo a taimaka mata ta iya su ci gaba da zaman rayuwa to an zo gurin tsafta namiji ya fita mace tana gida ke kina gida tun da safe kina bacci an dawo an same ki kawai wanka kika yi ba shara ba wanke bayan gida kin ga akwai damuwa to gaskiya ya kamata mu mata mu zama iyaye musamman a gida akwai abu da dama da za ka yi wa na gata da za ka yi wa na gata amma saboda ɗa in ya samu guri da zai zai zauna shi ne zaman aure saboda ya yi zaman lafiya ya yi zaman daɗi da mijinsa ya kamata mu san yadda za mu mu ringa koya wa 'ya'yanmu girki da tsafta da kuma iya magana wa namiji. Ba kawai za ka zo ƙasa ka faɗi magana wa mijinka anyhow ka ce ka yi magana ba sai ya kalle ka wannan wani irin tarbiyya aka baka kin ga babu daɗi a hmm. cikin wannan al'amari. To Hajiya Sarayya kin ji bayanin da Hajiya Ummi ta yi mana kan wato rashin fahimtar juna da kuma matsalolin da ake fuskanta a gidajen aure. Me za ki ɗora kan bayanin da ita ta yi? To, alhamdulillah, assalamu alaikum. To, ni dai a nawa fahimtar kamar yadda duka um, uwan nawa guda biyu suka yi bayani ɓoye halaye na dai da suka faɗi. Mm. Yana ɗaya daga cikin abin da yake contributing to matsalar mutuwa aure. Mm. Don ana saurayi da buduwa gaba ɗaya ɓangarorin biyu kowane bai so ɗan uwan shi ya ga na kasun wani hali nashi mara kyau. Saboda ba tare ake kusan koyaushe ba. Hmm. So wannan abubuwan yana sa in an yi auren sai halayen nan da aka ɓoye sai bayyana gaba ɗaya. So sai ya zama na ba su iya tolerating ɗin wannan. Daman tolerance da lack of communication abin nan guda biyu. Gaskiya suna jawo matsala sosai al'amarin aure. Hmm. So yana da kyau a fahimci juna a san kuma a san a sa ma zuciya cewa rayuwar auren nan gaba ɗaya fahimta ce. in dai aka fahimci juna in abu ya faru a yi sauri a bada dama a zauna a tattauna a nemi yadda za a yi a gano menene illan abun saboda a samu a gyara wannan illan to za a samu cikin yardan Allah za a samu gyara a cikin al'amarin auren so insha Allah ni dai na fi sa mu ran cewa boye wainan hala yana ɗaya daga cikin babban illan da yake ka kuma dole ne don bayan da za a yi mace ta so namiji ya san duka halayenta saboda me a lokacin soyayya na ɗiban kowa mm. ba za ka so ko yaya ya ga wani abu yadda ba zai so a ce ba zai aure ka ba saboda kowa na so ne a fahimci juna a kai ga yin aure sannan kuma wani abu ɗaya da ni na fahimta cewa idan auren ne ya gabato ya zo iyaye sun fi mai da kai ga kiran ya mace kawai a zaunar da ita wai ta ce za ba shawara akan rayuwar aure shi namijin wato shi duk abin da ya daidai ne mm. so shi ma namiji yana buƙatar a zaunar da shi a giya mai abubuwan da nauyin da ya rataya a kan shi da ya kamata ya san cewa ita fa wannan auren fa kusan ma addini ne Za ka je ne ka yi wannan din ibadarka ya san cewa ga abin da ya kamata yi da abin da bai kamata ba sannan kuma akwai bambanci na shekaru da dole ne sai ka fita a yawan shekaru so dole sai ka yi haƙuri ka yi tolerating wani abubuwa nata sun haka yake masu sauraron mu a daidai nan wato za mu dakata da wannan tattaunawar namu sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar masu sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen hausa na muryar amurka da ke a birnin washington dc yanzu kuma za mu leƙa fagen wato inda likita zai ba mu shawarwari ko in ce zai mana bayani kan amfanin dabino da kayan marmari a jikin ɗan adam a daidai wannan wata na ramadana da muke ciki masu sauraro bar mu ɗan sarara kana muka dawo sai mu ɗora da ke da likita. Oh, yeah. to my creator, for you my soul and heart has been purified. So haka yake masu sauraron mu idan muka dawo gefen wato lafiyar jiki kuma a yau muna tare da a wato wani babban likita ne inda zai gabatar mana da kan shi sannan kuma ya yi mana bayani kan abin da ya wato shafi amfanin kayan marmari da dabino a jikin ɗan adam a daidai wannan lokaci na azumin watan ramadana to barka da zuwa dakta suna sunana dr adam dawud the founder and chief executive officer for biopurian consult a nan abuja To, uh, dakta gashi muna daidai lokacin watan azumin Ramadana and kuma akwai dabino kamar da ake fara buɗe baki da shi to a matsayinka na likita shin wani irin amfani a dabino da kuma kayan marmari ke da shi a jikin ɗan adam idan muka duba cewa mutum zai ɗauki kusan awa shida zuwa takwas ba tare da ya ci komai ba so ita dabino yana cikin 'ya'yan fruits da akan so ya zume buɗe baki da shi mm-hmm. saboda yana da abinda muke kira bulk wato zai sa ka ji kamar ka ƙoshi to kuma dabino yana da zaƙi ka ji siga-siga a bakinka sa'annan yana da vitamins akwai minerals akwai wannan kuma antioxidant hmm. da kan kare mutum daga samun 'ya'yan cuta da kuma gyara garkuwar jiki to in mai azumi ya yi buɗe baki da dabino to akwai tabbacin cewa sai fara da stimulating duk na'urori da ke cikin baki har zuwa cikin ciki da hanji su san cewa lokacin buɗe baki ya yi sosai su shirya su fara fitar da secretions ɗinsu saboda ya yi kwami abubuwan da mutum zai zo ya ci daga bayan bude baki da dabino so ya kamata kuma a sha ruwa musamman ruwa da da kyau sosai bayan an yi bude baki an ci dabino a sha ruwa sannan a ci abinci to a karkace na katse ka dakta akwai waɗanda zaka ga da an kira sallah sai su fara da ruwan sanyi shin ruwan sanyi ne cancanci a fara sha ko kuma ruwa daidai na randa kamar wanda ake cewa room temperature ko kuma ruwan zafi abu mai dan dimi-dimi wanne ne fi hmm. a fa'ida a daidai wannan lokacin gaskiya dai mutum har yayi azumi awa shida zuwa takwas dole akwai kishi hmm, bushewar makogoro bushewar baki so in har zaka so ka dan fara da ruwa ya kamata ka fara da ruwa da is room temperature wato ba mm. mai sanyi ba mai sanyi ba domin mai mm. sanyi in ba kamar da kaliman ka je zaka sha shi da garaje zai sa ma ka ji ciwo zai sa ka olsa a baharce ko a baki mm. ba makogoro saboda sanyi wata rana zai yi yawa amma ka dan sha wanda ke da dumi dumi dumi ba dai sanyi ba haka lum lum lum lum in ka sha da shi ka dan sa ka ci dabino yana da amfani sosai To kamar ta gefen kayan marmarin da ake faɗa wanne wanne da wanne a ciki ya kamata a ce mutum ya ci idan muka duba cewa cikin shi ya yi kusan awa shida zuwa takwas ba tare da ya sa komai ba sai dabino da To kayan marmarin da ke da ruwa sosai sun fi tasiri a wannan lokaci na azumi. So kamar su watermelon, cucumber, uh, avocado da pineapple, mm. lemu. duk wa'annan suna da ruwa sosai su za su taimaka ka ga ma ka ko wa'annan a ƙasa sai kamata ka fara sha kafin ma ka sha ruwa don ka sha su zaka ji ma zakin zai sa bakin ka ga ya zama na kamar ko kamar ka lashe siga hmm. to kaga zai taimaka maka sai ka dan sha ruwa ka kuma sai ka ka samu kamar koshi saboda most of them suna taimaka ka ga sun sa ka koshi ka samu koshi daga cin su ma hmm. haka ne to a ƙarshe wani irin shawara zaka ba wa al'umma kan yadda za su kula da lafiyar jikinsu a daidai wannan watan azumi na ramadana. To masha Allah shi azumi da yake akwai awoyi da aka kayyade da za ka yi su ne mutum ya san bai da lafiya to na ɗaya ka je maka ya samu likita ku shawara wani irin rashin lafiya kake da shi mm. kamar akwai masu HIV mm. akwai magana da ake sha da safe da yamma akwai masu ulcer akwai magani da ake sha watakila ce sau ɗaya zaka sha akwai masu diabetes watakila ce sau biyu da safe da daddare akwai masu hawan jini aka sha ko da safe ko da daddare so ya danganci daga irin ciwon da ke damun mutum ko farfadiya to in dai har zaka yi azumi sai ka samu likita ku yi shawara likita ke ganin ka dama ya san yadda kake awoyin da awon jini da su mai nuna mai da yi maka da har ya saka magani ya sani sai ce to ga wannan magani ka sha shi da asuba wannan ka sha bayan buɗe baki sai ka kai azumin ka lafiya ba ta da kowane damuwa ba so in har likita ya kaide maka zaka sha magani in ka dai tabbata ka ajiye su ka sha to insha Allah za zaka ga cewa komai ya tafi daidai ba tare da ka galabaita ba saboda ciwo da kuma azumi amma abu na muhimmanci kuma shine in har likita ya gaya maka cewa saboda yanayin ciwon ka ka ajiye azumi ba za ka yi ba don Allah ka ajiye kar ce za ka yi saboda kana so ka samu lada Allah ya kawo ciwo Allah ya kawo ibada to kuma ya ce in ba za ka iya yi ba saboda ciwo ya ce ka ciyar saboda haka kar ka samu kanka abin zai zai zo zama na cewa ka galabaita babu kyau To haka yake masu sauraro da fatan kun ji daɗin shawarwarin da dakta ya bada a cikin wannan zaure. Da wannan nake cewa bari mu je ga hutun takaitaccen lokaci kana muka dawo shirin namu mu dora. You forgiveness. Ramadan, Ramadan, the month of blessing. ke masu sauraro muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare da mu wato Maryam Bako a wacce aka fi sani da Mary Mills inda za ta yi mana bayani kan abin da za ta girka mana ni ta yi bayanin abin da za girka ma har na manta sunan to amma aka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi to bismillah Maryam. Eh, salamu alaikum. Eh, da yau dai za mu yi potato wraps ne. mai sauki sannan kuma da low budget ne shi ma. Ma'ana ba za a kashe kuɗi sosai ba kenan. Eh haka. Abin da muke bukata da wannan muna bukatan kwai, muna bukatan fulawa, muna bukatan dankalin turawa, muna bukatan kayan miya, sai kuma nama amma wannan optional ne. shi kenan abin da muke bukata sai dan siga mm. muke bukata. To bayan uwar gida ta tanaji waɗannan abubuwan me za ta yi? Wai da farko za ki samu da ƙwanki za ki samu fulawanki kamar kofi biyu ko kofi ɗaya ma dandin da yadda kike da son yawansa. Mm. So kamar kofi biyu in kika samu za ki saka ƙwai guda ɗaya sai ki sa ƙwai guda ɗaya sai ki sa ɗan siga ki sa ɗan gishiri. in kin sa ɗan gishiri shi shikenan sai ki kwaba ba za ki sa komai ba sai wa'annan in kina so sai ki dan sa flavor vanilla flavor din ki dan kaɗan in kika kwaba shi ki kwaba shi ruwa ruwa kamar zaki yi waina fulawa in kika kwaba shi sai ki zo ki fara soya su kina eh, sa shi kwabin kenan eh kwabin in kika kwaba shi kamar wai na fula dai wanda ake yi na yara ko crepes wanda turawa mm. suke yin shi so zaki dan sa madara sorry a wajen kwabin eh sai ki saka in kika zo sai ki sossoya shi kina tarawa kina tarawa mm. shi kuma dankalin zaki dafa shi in kika dafa shi sai ki zo ki daddaka ake cewa ko mashin za a mashin din shi eh, sai ki zo ki mashin ɗinsa sai ki samu albasar ki ki dan soya ta ki dan tanana ta albasan ki ka dan tanana ta ki sa mata dan su spices ɗinta to anan ne idan kina son dan naman kin yanyanka dan naman ki kanana kanana kin saka ko kuma dan mince meat ɗin ki in ma ba kya so ko kuma ba kya bukata ba sai kin saka ba sai wannan dankalin da kika danna daddaka shi din nan mm. sai ki zo ki zuba a kika sa ki seasoning ɗinsa ki spicing ɗinsa ki dan jujjuya shi da dankalin nan to in kin gama sai ki zo kina sakawa a tsakiyan shi wannan kaman wai na fulani da kika yi mm. crepes in kika saka sai ki zo kina dan nada shi kaman zaki spring rolls eh. amma zaki yi shi da dan fadi da girma ne mm. wanda zai miki kaman square haka eh. in kika tattara su sai ki zo a oven tray ɗinki sai ki dan shafa dan mai kaɗan ko dan mm. butter ki saka shi a oven sai ki yi miki kaman wannan 10 minutes a oven inki mm. ki dan gasa shi a medium heat in ma baki da oven za ki iya dan shafa button ki a cikin frying pan eh sai kina dan gasawa kaɗan dan sama da kasa sama da ƙasa to kin ga dai shi ba shi da wahala ga shi da sauki za ki amfani da shi karyawa ko sawa yara makaranta su je da mm. shi makaranta mm. to haka yake masu sauraron mu masu iya magana suka ce laifin daɗi karewa da fatan kun ilmantu da shirin da muka gabatar muku a yau duka duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammale zo gare ku sai ni rukayya bashi da na gabatar da shirin nake cewa da fatan za a sha ruwa lafiya ramadan karim masu sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin rikayya basha da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake muku sallama daga nan birnin washington dc